تلاسم تقلاسم تلاسم lafiya lafiya ko? lafiya lafiya to alhamdulillah to yau za mu yi hausa nan <laughs> Allah muna gode masa tabaraka ta'ala da ya haɗa mu a wannan babban fili na wa'azi na wannan masallaci masjid masjid ghaddul mushrik al-islami a wannan gari na balle yara a wannan ƙasa mai albarka ƙasar Nijar jamhuriyar Nijar a gaban manya-manyan bayan Allah manya-manyan malamai shugabanni jami'an gwamnati da 'yan kasuwa da ɗaliban ilimi duka ina muku sallama irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu marra sani insha Allah ta'ala a wannan dan lokaci namu gajere ba mai tsawo ba zan yi magana ne akan abin da ya shafi wato rayuwar matasa da dalilai da yake sa matasanmu suke lalacewa suke kaucewa daga hanya har suke zamantowa matsala a cikin al'umma don idan ba mu gyara matasanmu ba to da sauran rina a kaba in ji bahaushe kuma iyaye da allah ya ba su dama ya ba su haihuwa to ya kamata su kula da 'ya'yansu musamman a lokacin da suke matasa masu jini a jika masu ƙarfin ƙashi masu ƙarfin ƙwaƙwalwa masu lafiyar jiki masu lokaci wanda rayuwarsu take cikin haɗari matuƙar ba a matso da su kusa aka musu tarbiyya ta musulunci ba tarihin musulunci ya tabbatar waɗanda suka bawa addini gudunmowa su ne matasa masu ƙarancin shekaru wanda musulunci ya yi alfahari ya amfana da su wanzan Allah ya tara waɗannan matasa masu yawa a ƙarƙashinsa ya sanar da su Allah ya koya musu karatu ya taimake su a rayuwarsu ya kuma nuna musu daidai ya naɗa su shugabanci tun suna yara don su koya tun da wuri ko da bayan ya bar duniya addinin musulunci ba zai wulakanta ba ba zai tozarta ba su ali bin abi talib su jabir bin abdullah su abdullahi dan abbas su abdullahi dan umar su sayidina usman duk shekarunsu lokacin da suke gudanar da hidimar addini za ba shekaru ne masu yawa ba waɗannan dole idan kana magana musulunci dole ka kira sunansu don su ne suka ba wa addini kariya suka taimake shi suka agaza masa allah ya yi bayani akan matasa na kwarai. a cikin alkur'ani ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda fitiya jam'i ne na fata matashi matasa ne suka yi imani a cikin surar kaf yana magana akan kisar ashabul kaf matasa ne yara masu jini a jika suka yi imani da ubangijinsu Allah ya ce muka ƙara musu shirya akan shirya haka abin yake ba zai canja ba duk lokacin da al'umma take so ta samu ci gaba da nasara daga nan zuwa shekara ɗarinta mai zuwa to dole sai ta tanadi matasanta ta matso da su kusa ta koya musu shugabanci ta koya musu tausayi ta koya musu jin kai ta koya musu kishin addini kamar yadda kuma ya zama dole ta koya musu kasuwanci ta koya musu mu'amala ta koya musu noma ta koya musu sana'a ta koya musu dogaro da kai da waɗannan abubuwa ne matashi yakan iya tsayawa ya amfanar da mutum dubu shi kaɗai mutum miliyan shi kaɗai yaro ɗaya matashi ɗaya idan ya ginu ya samu tarbiyya mai kyau zai iya rike gidansu ya rike makotansu ya rike garinsu ya rike al'ummarsa gaba ɗaya musamman matashi musulmi wanda yake karanta alkur'ani yana ƙara masa imani yana ƙara masa kusanci da allah musamman matashi musulmi da baya shan giya matashi musulmi da baya shan wiwi baya shan taba matashi musulmi da yake baya bashin sallar jam'i matashi musulmi da yake da shi ake hidimar addini matashi musulmi da yake ƙoƙarin neman na kansa yana noma yana sana'a yana aikin ƙarfi in ya samu yana shiga kasuwa yana zuwa gona idan an zo ilimin addini shine a gaba idan an zo ilimin zamani na boko shi ma shine a gaba su ne a cikin sojojinmu su ne a cikin 'yan sandanmu su ne a cikin kwastam kwastam namu kuma su muke so mu samu a cikin matasanmu a cikin 'yan siyasarmu ba don komi ba saboda goben mu kyau al'umma musulmi mutanen nijar ya ku uwana matasan balle yara yau karatun da ku nake kuma ku ne a gabana sannan sako ya ishe ga sauran matasa na duniya gaba daya wanda suke jin yare na suke fahimta ku sani cewa babu rayuwa mai tsada irin rayuwar sabartaka lokacin da yaro yake matashi in Allah ya bashi seti Allah ya dora shi akan daidai to rayuwarsa tana zama mai albarka a garinsa da ƙasarsa da al'ummarsa da siyasarsa da mu'amalarsa kowa yana cin moriyarsa kowa yana amfanuwa da shi to amma kash abin da yake faruwa yau maƙiyanmu abokanan gabanmu cikin kafirai yahudu nasaru turawa da sauran wanda ba sa son allah da ma baƙaƙen 'yan uwanmu da ba sa son ci gaban musulunci da ci gaban al'umma musulmi suna nan sun kafa mana kafan zuka yaya za su kautar da waɗannan matasa da muke muku magana musulunci na neman su waɗannan masu aƙidar kafirci masu taimakon yahudanci masu taimakon baɗala da ɓarna da fasadi suna neman su suna neman matasa maza da mata ba yara maza kaɗai suke bi ba har 'yan matanmu da ka in ba ka yi da gaske ba kai a matsayinka na uba za ka zo ka haifa musu ɗa ya je ya ce musu aiki kai ka ciyar da shi kai ka shayar da shi kai ka rene shi kai kai masa duk abin arzikin da za ka masa amma kuma ya faɗa hannun abokanan gaba su suke ce masa yayi yayi su suke cewa kar yayi ya bari baya tunanin ka jira yake kawai ka mutu ya ci gadon ka ya binne ka ya ci gaba da mu'amalolinsa na rayuwa ya tabarna da fasadi a bayan ƙasa yan uwana matasa ku sani cewa akwai masu buƙatar ku da yawa mutanen kirki suna buƙatar ku mutanen banza ma suna buƙatar ku munafukai suna buƙatar matasa 'yan cace 'yan giya 'yan zina 'yan kiɗa da rawa da waƙa 'yan yaɗa barna 'yan ta'adda 'yan bindiga 'yan tada zaune tsaye 'yan tada ƙayar baya duk suna buƙatar matasa don duk matasan nan su ne makamashin da ake amfani da su wajen yaɗa duk wata barna da ka sani a cikin al'umma da ta da hankalin mutane idan ana so a raba kan hankalin mutane to da matasa ake amfani idan ana so a kawo sharri a cikin al'umma ya tafi da wuri-wuri to matasa ake bawa duk abin da matasa suka karbe shi to ƙarfi yake yi idan addini ne matasa suka karɓa to ƙarfi yake yi haka kuma in shakiyanci ne da shaidanci matasa suka karɓe shi shi ma ƙarfi yake yi da duk lokacin da mutum mai barna ya zo ƙasarku ya zo garinku yana so ya shuka wani abu ya yadu da wuri to yana fara kama makogoron matasa ne ya ba su kudi, ya kira su taro ya tattauna da su ya ce musu shine yake son su ya gaya musu ƙasar su ba ta son su ya gaya musu garoman duniya shi yana da kuɗi a hannunsa yana da daloli a hannunsa yana da sifa a hannunsa yana da nerori a hannunsa kai kuma me kake da shi illa ka ce dan uwanka ne dan garin ku ne kawai da aka sai an da hankali kuma an nutsu kar mu zo mu kuskure ni'imar da Allah ya bamu gata da ubangiji ya yi mana na waɗannan yara matasa makamashin alheri a zo a mai da su makamashin sharri hanya ta farko da ake bi wajen dulmiyar da matasa shine al'ilamu wa teknologiyatul hadisa kafafen yada labarai da ilimin technology technology na zamani an ɗebi matasa an halakar da su da yawa balma a iya amfani da shi ya zama ɗan tada zaune tsaye a cikin ƙasarsa. wani lokacin sukan kira mutum har ƙasar waje akan yi taro a yi musu visa a yi musu passport a ɗauke su a kai su manya-manyan tarurruka a haɗa su da turawa a ce yanzu ga wayewa nan ta zo duk kuna zaune a nan kuna bacci ba ku sani ba sai yaro ya shigo cikin ku ga ya canja tunani inda kuke tunkara ba shi yake tunkara ba duk zai nuna cewa ku wawaye ne ba ku san ma me kuke ba ku da shi gabanin ku da malaman ku ya je an masa barbara ya je an wanke kwakwalwar ya je an dura masa wata manufa a zo a yi amfani da shi a rugurguje ƙasarsa kuma a yi amfani da shi a rugurguje addini da masu addini wannan yana faruwa akwai tarurrukan da ake na matasa a cikin ƙasashensu ba sai sun hau jirgi ba ba sai sun bar wata ƙasa ba a'a a cikin gidajensu a cikin garurukansu za a iya ɗaukan wani mai sifarsu da launinsu mai magana da yarensu ya zo ya ja hankalinsu ya ɗora su akan wani abu ba lalle su iya farga su gane ba sai bayan shekaru masu tarin yawa sai mutum ya wayi gari ga cewa ai gaba ɗaya bai da amfani a ƙasarsa ko addininsa waɗannan kafafen yada labarai akwai wanda suke aljihunmu kayan kallo kayan ji kayan sadarwa wannan a wayoyinmu ne mu za mu saka data mu sa giga kaza mu kalla su turo mana mu kalla su canja mana tunani akwai wanda ake yi gina gida a gina wuri a gayyaci mutane su zo irin su gidajen sinima duk inda kaga gidan sinima ku ji ya ku matasa ku rike wannan duk inda kuka ga gidan sinima to akwai wata manufa a wannan gidan sinima ta lalata tunanin matasa a cikin gidan siniman nan ko na waye kuwa hanyoyi ne da ake bi ake amfani da masu shi ko sun sani ko ba su sani ba in mutum ba gidaje ne ba zai iya ganewa ba za a yi amfani da shi ya buɗe gidan sinima ya ta saka fima-fimai a yi ta kalle-kalle wanda za su gurɓata tarbiyyar matasan garin gidan sinima matattarar barayi ne gidan sinima matattarar 'yan shaye-shaye ne gidan sinima gida ne da ba a tacewa kowa yana iya zuwa ana yin mitin ɗin barna da ta'addanci a cikin gidajen sinima in ba ku sani ba ana shirya zinace-zinace a gidan sinima kai ana lalata 'yan mata a gidan sinima idan mutane sun rasa inda za su je su yi taro ba za a sa musu ido ba sukan iya shiga gidan sinima su zauna da sunan sun je kallo a gidan sinima su shirya muku ta'addanci a garin ku ba ku sani ba amma shi mai gidan sinima an biya shi kudin tiket ya saka jihunsa bai sani ba shi din an yi amfani da shi a matsayin makami wajen yada sharri a cikin al'umma kuma wannan sharrin ba sai na goya muku kaza kaza ba anwa'u shar duk da kuka sani duk wani nau'i na sharri iya wautar ku iya yanda suka karanta ku iya yanda za su shuka muku wannan ta'adi da wannan barna matasa ku kula matasa ku kula a gidan sinima ana sai da kwaya a gidan sinima ana sai da wiwi ba wani wanda zai kafa doka ya ce kar a sayar wani bai iya shan taba ba a nan gidan sinima zai koya wani bai iya shan kwaya ba a can zai koya kuma abin mamaki gidajen sinima sun samu karfi a tsakiyar unguwa ake yinsu. a cikin gari ake yin su suna da lasisinsu suna yi hankalinsu a kwance ba su da damuwa ba su da tashi hankali kuma ba wanda zai ce da su uffan kuma ba a screening kuma ba a tacewa don haka matasa muna sanar da ku daga cikin hanyoyin da ake bi ake lalata ku shine taro a gidan sinima gayyatar ku gidan sinima ku je da sunan kallon kwallo ko da sunan kallon fima-fimai ko kaza ko kaza ko kaza da sauransu gidajen talabishin da na gwamnati da wanda ba na gwamnati ba su ma ana amfani da su wajen juya tunanin yara matasa ya danganta ga irin shirye-shiryen da ake sawa idan mutane suna so su dasa wani abu a cikin al'umma to suna kama gidan talabishin yana da tsada yana da muhimmanci saboda kowa yana zuwa yana kalla da haka idan aka samu gurɓatattun ma'aikata wanda ba su da kishin ƙasarsu ko kishin addininsu ko al'ummarsu to ana iya amfani da su a ba su abun duniya su yi ta saka shirye-shirye waɗanda ƙarshen wannan shirye-shiryen manufarsu shine ya za su gurɓata tunanin yara matasa yaya za su raba su da addininsu yaya za su cire musu kishin ƙasarsu yaya za su sanya musu son wasu kana nan kana baƙi ɗan afirka a yi ta maka shirye-shiryen da zai sa maka son baturi ba sai an maka aya ko hadisi ba za a yi ta kawo maka wasu abubuwa ne da haka kana son bature kana son dan kaza dan amerika dan kaza dan kaza shi kuma baya son ka shi kuma zai sa ka so shi da aka sai ga yaran mu sun wayi gari sutura su na nasaru suke sawa na turawa suke sawa askin da za su yi an koya musu a can magana ma wasu sun wayi gari ba sa yin magana sai irin na waɗancan da haka rayuwarsu kawai gani suke in ba irin rayuwar turai ba to rayuwa ce ta wahala rayuwa ce ta kunci ba turai din suka je ba ba ko ina suka je ba ghazul fikri ne ake cewa yakar tunani cikin shirye-shiryen da ake sa musu a gidan talabishin yau da gobe da wanda suke zuwa gidajen sinima suna kallo yau da gobe a nan ne aka canja tunaninsu shekara ɗaya shekara biyu sai ku ga yara tari guda kuna tare da su amma ba sa yin tunani irin naku da an tashi wargaza ƙasar ku kawai cewa za a yi kuyi kaza sai ku yi mamaki ku ɗauka abokin gaba ya zo ne daga waje a'a 'ya'yanku ne aka maida muku su abokanan gaban ku saboda an hana su su yi al'adar ku kaga bahaushe ko ba bazabar mai ko buzu ko bafulatani ko nabu ya wayi gari yana kyamar al'adarsa an maida masa al'adarsa da ɗabi'arsa ƙauyanci ne yana koyi da turawa su cire muku al'adunku a cikin tsarin karantarwarku su cire muku addininku a cikin makarantunku kaga karab kacab abin da ake karantawa a cikin makarantu babu al'adunmu da za mu tuna yaranmu su riƙe yarenmu babu shi sannan babu tarbiyyar musulunci ta addininmu tunani ne kurin na turawa ake dasawa yara duk yaron da ya shekara biyar shida bakwai takwas tara goma ana zuba masa wannan gubar a cikin kwakwalwarsa dan ka ji shi wata nan a faransa ko a amerika yana yaƙi da kai karkai mamaki to ai daman kai ka ba shi dama kai ka koyar da shi a gida kuna fahimtar karatu na kuna gane bayani na to duka waɗannan hanyoyi ne da ake bi na zamani a cikin ruwan sanyi yanzu ba sai an yi yaƙi da bindiga da makami ba fa a'a a cikin gidajen ku za a yaƙe ku da kanku za ku zo ku yaƙe kyauta ba sai sun kashe kuɗi ba duk kasar da kaga ana yaƙi a cikin ƙasashen duniya karab kacab na gaya maka ka je ka gani wallahi sai da aka yi amfani da 'yan ƙasar waye kuma matasa ne cije tsoho mai shekara 60-65 saba'in zai je ɗauki bindiga ne shiga daji yaro ƙarami dan shekara uku dan shekara hudu biyar shida yana ganewa ne ku matasa ku ne ake nufata ku ake ba wa makami a ce ku shiga daji ku zama 'yan ta'adda a ziga ku a ce muku ai kasar ku bata muku adalci ba a baku abinci ba a muku kaza ai kaza to waɗannan zalunci suke su shugabannin na kuna zalunci to ku kuma an ɗauke ku an kai ku daji ku kuma kashe mutane kuke ku kuma zalunci kuke ba me bambancin ku da waɗannan wanda ma waɗannan suna cikin mutane su musu hanya su musu kaza su musu kaza sun rage musu to ku kuma kisa kuke yi ku kuma tada zaune kuke ku wuta kuke hurawa ku ƙwalla get kuke yi ku kaza kaza kaza kuke yi mutum ya wayi gari ya zo yana yi wa bature aiki yana cikin ƙasarsa amma yana yi wa bature aiki bai farga ba wannan shi abin da nake maimaita muku malamai suke ce shi zazzul fikri a yaƙi tunaninka kana zaune cikin gidan iyayenka amma tunaninka ba tunanin 'yan ƙasarka ba ne tunaninka ba tunanin addininka ba ne tarbiyyarka ba tarbiyyar musuluncinka ba ne tuntunin an nuna maka addinin musulunci ci baya ne ba ci gaba ba ne idan mutum ya zo yana magana addini ma dariya kake masa kuna ganin ai ƙauyenci ne yaushe za zo ana magana musulunci yanzu to ku kula gidajen sinima gidajen kafafen yada labarai tele-tele ana iya amfani da su in ba an yi da gaske ba an samu masu amana ba za a yi ta saka shirye-shiryen da za ku ga suna lalata tarbiyyar yara ne kafafen yada labarai da ake da su tashoshi tashoshi na waje yanzu idan ka bude cibin gidanka in kana da satellite sai ka ga tasha ɗari ba duka tashoshin ne fa na arziki na kirki ba galiban duk wanda ya gidan talabishin ya gidan tv yana da wata manufa da yake so ya yada tuntuni yahudawa sun sayi Kafafan yada labaran nan sun kafa gidajen tv tv nasu da gidajen rediyo rediyo nasu kana zaune a gidanka za ka kunna kana kallon su akwai inda za ga rawa kawai ake kunnawa sai ka tambaya me amfanin a rinka nuna mutum rawa ba yahudi kenan ya lalata maka addininka ka zama kai ba abin da kake sha'awa sai kallon rawa akwai wanda ma'aikata ake mawaka ake sawa 24 hours awa ashirin da hudu mawaka ne in wannan ta gama waka ta yi wannan ta yi tsirara wannan ta yi da gajeren wando wannan ta yi kaza wani ai ana runguman juna wani ai ana gaba ɗaya abin da ake kallo kenan akwai tashoshin da ake yin su su kuma canja tunanin yara ne yaro karami tun yana karami da program ɗin yara program program na yara ƙanana za a sa yara suna kallo suna sha'awa a ciki amma an samu ƙwararru wanda suke program ɗin sun canja tunanin yara a ciki yanzu kamar katun katun malam me kuke cewa katun a nan hoton katun da ake kallo me katun eh lesa anime lesa anime ko to irin wannan lesa anime anime katun katun da ake kunna wa yara wallahi duk wanda zai kunna wa yaronsa a gida to ya tsaya ya karanta shi ya gan shi ya tabbatar shi ma suna canja tunanin yaran mu a ciki na farko ne ba za a sa musu hoton masallaci ba kwata-kwata ba za ka taba ga an sa hoton liman da rawani a ciki ba kwata-kwata ba za ka taba ganin shigan musulunci ba kwata-kwata to sai a koya musu barna ya kama mace ya cire mata wando ya cire nasa wandon ya cire gabansa tana dariya tana dariya ya kwantar da ita kawai ya sadu da ita amma ku iyaye kun sa wa yara kun tafi ne a yi ba ku san me yaran ku suke kallo ba to wallahi yaron ka tun yana shekara shida za a iya canja mai tunani a raba shi da addini a koya masa shakiyanci kuma da kuɗin ka kai ka ya ka bayar kaga nan ba bindiga aka sama ba ku kula da wannan yana da muhimmanci kwarai kwarai da gaske akwai tashoshin da kyauta ne ake gani malam kyauta ka'idan gidan tv ya kamata sai ka biya kudi yayi to akwai tashoshi alkanamatul fadaiya alalamiya na duniya din nan gaba daya kawai da ka danna kawai za ka shiga ne babu barnar da babu duk abin da ka sani malam in kana nema za ka same shi ya ku matasa kun shirya taren wannan yakin a wayarka abinda ake turo maka na hotuna ku duba facebook kamar facebook bari buga muku misali duk da ka bude hoton rawa a wani shafi a facebook to kullum in ka bude sai ga an turo maka wannan hoton in kai ta bi abinda ka ga ka nuna kana so shi zaka ta samu shi zaka ta samu shi zaka ta samu shi zaka ta samu sun gama saitan yan facebook fa sun san me kake so kai kana nan Nijar ko kana Najeriya da wayarka kamfanin Facebook sun san abin da kai kake so don haka za su rinka turo maka shi kuma shi za ka yi ta kullum kullum ana ciran ka. sun yi nisa mu kuma muna bacci tunda mun zama baƙaƙe shikenan sai muka yi mai da tunaninmu ma ya zama baƙi shi bature abin da ya ɗauki baƙin mutum dabba shi sa suke shigowa kasashen su yi mana mulkin mallaka su kwashi dukiyarmu suna ganin ai mu wawaye ne mu dabbobi ne akwai wani bature ma da ya magana ta yadu a duniya ana faɗa cewa ai afirka gaba ɗaya mu baƙaƙe 'yan afirka kawai dabbobi ne aka ɗauka aka ɗora su akan dukiya gaba ɗaya ƙasashen afirka arziki ne da dukiya a ciki wanda sun fi wasu manya-manyan kasashen duniya arziki ƙasa ɗaya a cikin ƙasashen afirka wallahi za ta fi ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen turawa arzikin ƙasa shi sa suke ƙoƙarin dole su shigo cikin mu ta dole dole ko ta hanyar lalama ko ta hanyar kamfanoni ko ta hanyar samarin mu matasan mu ko kuma da ƙarfin tuwo su shigo su mamaye mu su yi ta cin arzikin mu su hana mu sun fi mu sanin ƙasar mu sun binciko duk arzikin da ke cikin ƙasar mu duk wani arziki da ke cikin ruwa sun binciko wanda za su bayyana su bayyana wanda za su bashi a littafin su bashi su yi ta hada mu fada duk inda ka ga ana fada a kasashen mu na afirka ku je ku rubuta duk inda ka ga ana fada a kasan afirka to inda ake fadan nan to akwai wani arziki na wannan kasar me yasa ake fada a wurin aka sa yan ta'adda dan kar ma ku ce za ku zo ku tone wannan arzikin na ba ku asamin kuma ku bincika ko a najeriya ko a kamar ko a chadi ko a Nijar. ko a ina ne duk inda ka sani in dai ana fada a wurin in dai an tare in ta'adda da wurin to akwai arzikin ƙasa a wannan wurin saboda me in an ɗauki hankalinmu da fada da yaƙe yaƙi ba sai dai in taron addini ne kai ko taron addini ne sai sun yi ƙoƙarin su gaya za su wargaza shi ka kula ka zama mai hankali taron bal ne akwai wakilansu a ciki ko ba komai dai a hana ka yin sallah kan lokaci ko ba komai a sa ku faɗa ku ta ashar da juna ɗanbal ne zai yi awa ɗaya yana kallon bal daga tashi daga ƙwallon ya dawo gida sai ya zo a yi awa uku awa hudu ana musu akan wannan bal ɗin da aka kalla sun cinye lokacinka a banza amma idan ka je wa'azi in ka koma gida ba wani abokinka da za ku yi ta hiran wa'azin da aka yi watakila a hanya ma ka manta abin da aka faɗa haka gidan fim ku tsaya ku lura duk lokacin da samari matasa suka je gidan fim suka yi kallo sun yi awa ɗaya awa biyu suna kallo to za ka ga har su dawo a hanya suna ta hiran wannan fim ɗin har su koma ɗakin su na kwanciya suna ta hiran wannan fim ɗin an ɗauke muku tunaninku gaba ɗaya lokacin ku ya koma kan wannan amma ba za ku je makaranta littafin da aka baku na hadda ku dawo kuna tattauna a ba ba za ku yi ba bal ma an nuna muku ma ku kyamaci malaman addini an nuna muku ki kyamaci gurin wa'azi duk inda makaɗi ya zo gari ko wani mawaƙi shahararre to gari kamar zai tsage kowa sai ya fito saboda shaidan ya zo kuma yana kiran almajiransa shaidanu sun gama da mu sun yaƙe mu a cikin gidajenmu duk abin da za mu bi Allah to ba za su bar mu ba hatta jami'o'i universities ta inda samari suka taru a jami'a suna karatu nan ma akwai inda ake caccanja musu tunani ta hanyar ƙungiyoyi na ɗalibai ko kuma ta hanyar ma dasa ɗalibi ya zo ya karatu a jami'a ba satifiket ɗin yake nema ba a'a aiki yake yi wa wata ƙungiya mai ɓarna a ƙasa baka gane ba ko ɗalibi yana iya shiga jami'a daga level 100 shekara ta farko har shekara hudu ko biyar wani lokacin ma ya kada kansa ba takaddar yake nema ba ana bashi maƙudan kuɗi na albashi ya shigo ne ɗan leƙen asiri ne wani tasiri zai yi a cikin ɗaliban makaranta sai ya yi ƙoƙari ya dasa wata dasisa da wani makirci a cikin ɗaliban da yake kwana da su a ɗaki da wanda yake abokantaka da su da tarurruka da ake na ɗalibai zai shiga kuma sai ya shigar da wani ra'ayi zai ɗebi mutum biyar shida bakwai da an zo ana taro a ce mu kaza muke goyon baya sai an mana kaza shikenan sai kaga ana shigo da barna cikin jami'a sai ka ji ana cewa ai ra'ayin dalibai ne wakili aka sa ya yi aiki ya yi influencing ya ja hankali na samari matasa amma ba su gane ba yanzu idan mutum yana so ya san sirrin ku a garin nan sai ya ɗauko wani sai ya bashi shago ya kama sana'a ba neman kudin sana'ar yake yi ba a'a ya ajiye shagon ne dan daga shagon zai iya gane me ya matsalar ku a balle yara me ya kuka rasa me kuke so mai ba su to da ba ku da tsari duk wanda ya zo zai shigo ba a bincikensa to shi kenan a wannan zaman shagon zai iya karance garin nan a shekara uku shekara hudu duk abin da suke so su yi na rashin gaskiya za su iya yi akwai wanda ake sa su a makaranta akwai wanda ake sa su a guraren sana'a akwai wanda ma suke bude shaguna ko suke bin ƙauyuka suna kasuwanci duk akwai su kai akwai wanda yake zuwa gari ma da sunan mahaukaci ku ga mutum kamar mahaukaci ne a kasa gane daga gari wani gari ya zo ya ɓata rigarsa ya bata yana kwana akan bola aiki yake yi hukun ɗauka mahaukaci ne ba mahaukaci ba ne da ya ci uban duka miƙewa zai tas yanzu duniya ta canja fa za a iya zuwa ana son a gane wani abu naka shige da ficenka sai a jefar maka makoci a kusa da gidanka yana nan kullum yana zaune yana cin tsinke yana cin kashi yana taba datti yana kwana a cikin kwata yana kaza da sauransu ba mahaukaci ba ne ba watakila gatan da yake da shi ya fi naka yana da gida babba yana da motocin hawa yana da iyali aiki yake yi da aka sa shi ya karanta wane yaushe yake fita yaushe yake zuwa me ake angon me ake kaza ku duk ba ku sani ba a nan gurin yake kwana duk wanda zai fara fita yana kallonsa kuma duk wanda zai karshen zuwa yana kallonsa in barawo ne ma shigo unguwa yana kallon sa don mawukaci ne bai zai kula shi ba wannan wasu abubuwa ne na leƙen asiri su kuma mu a matsayin mu na samari matasa ya kamata mu zama wato mutum ya zama yaƙis a farke yake ba bacci yake yi ba gane wannan yana da muhimmanci kwarai-kwarai da gaske kulob-kulob da ake na wadi ta jama'atu shabab fil jami'at na wadi bi anwa'iha alhafalat taron da ake yi taron biki taron aure taron wani abu haka da sauransu duk akwai manufofi a kan yinsu kuma suna kokari su ga sun shigar da wata dasisa a ciki hatta tafiye-tafiye da kungiyoyi da ake shigowa da su kasashe da sunan taimakon matasa ko taimakon manoma ko taimakon masu gajiyayyen karfi su karamin karfi ko taimakon mata akwai yanzu ƙungiyoyi ma kawai na 'yan mata ne kawai kungiya ce ta taimakon 'yan mata da a bata kuɗi ta yi karatu ko ubanta baya so wani yaro ya taba kira na matashi ne ya ji wata lakca da na yi makamanciyar wannan sai ya kira ce malam abin da fa kake faɗa gaskiya ne na ce a'a ai haka yake ai ai ba kage ne ai haka ai duk mai hankali yana ganewa dolo ko gaja shine bai fahimci wani abubuwan ba yace to ni malam ni shaida ne akwai kungiyar da nake cikin ta bana aikin komai ba abin da muke amma duk wutan duniya ina karban kuɗi neran Najeriya ta fi dubu ɗari biyu ana ta tambaya anguwata me aikin da nake yi ina kwanciya ta kawai wata suke turo mu amma ka san me suke mana sai su gayyace mu taro wacce jihar sai a gayyace mu taro wancan jihar sai a gayyace mu taro wancan jihar sai a kama mana hotel kudin da za a kashe maka a hotel din ya fi miliyan ɗaya na najeriya sannan kana zaune a cikin taron kafin ka tashi sai ga alat na kudi an tura maka dubu ɗari biyar ta najeriya ko miliyan ɗaya ko miliyan biyu a ce wannan kawai honorarium ne wani kudi ne na girmamawa na mutuntawa kawai ya ce wata rana sai aka ce abinda za a yi yau a wannan taron za a yi bayani ga mace idan tana so yar uwarta mace ta jiyar da ita daɗi ko ba ta yi aure ba to yar uwarta mace za ta iya biya mata bukatarta wannan shine an ɗauko ƙwararru wanda suka iya aka ɗauko wani ya zana farjin mace wannan yaron yake gaya ya ce ni a gabana aka yi allo ya zana farjin mace ya nuna cewa mace yar uwarta in tana so ta sa ta sha'awa ta taba wuri kaza ta shafa wuri kaza ga da yadda za ta shafa shi ga yadda za ta taba shi ga yadda za ta yi kaza ce kaza duk gurin sai da aka sa masa suna sai aka ce to a dawo kirjin mace ina ne in an taba za a tayar mata da sha'awa kuma yaya ake taba shi shi ma aka zana aka yi bayani aka yi ihu aka yi tafi aka ce to a dawo gadon bayan mace ina wannan <laughs> wato kun san manufar mace ta ce ba za ta yi aure ba za ta auri yar uwarta mace to shi ne kake jin suna kawowa suna yadawa wai sai an yi auren jinsi a cikinmu mace ta auri yar uwarta mace saboda an koya mata hanyar da za ta iya biya wa yar uwarta mace bukata ko namiji bai kwanta da ita ba sannan kuma daman ba kun haihu kun yi yawa ba to inda ya mace za ta auri mace ta biya mata bukata ai kaga ba za su haihu ba haka shi ma namiji akwai inda zai iya tada sha'awar dan uwansa namiji daka idan namiji ya auri dan uwansa namiji kaga ba maganar tara yaya to daman suna so kun yi yawa ana so a rage ku an kawo corona kun ki ku mutu an kawo kaza kun ki ku mutu an ki gyara muku hanyoyi kun ta hadari a mota kun ki ku mutu an kashe asibitocin ku matan ku na ta mutuwa idan za su haihu kun ki ku kada mutuwa hanyoyi dubu ɗari miliyan da za ku mutu kun ki ku mutu ku baƙaƙe ba ku da aiki sai haihuwa sai tara 'ya'ya da aka bari a kawo muku hanyar da za a rage ku karka rage karka ƙara wannan tallan auren jinsi da turawa suke kawo mana a ƙasashenmu na afirka daga cikin manya-manyan manufofi akwai yakar addinin musulunci a hana yin aure a halatta zina su suka kawo mana kwandam kwaroron roba da za ka yi amfani da shi ka sadu da mace ba za ta ɗau ciki ba ba abin da ake gudu abin kunya in mace ta yi zina za ta ɗau ciki ba to an baka abin da ba za ta ɗau ciki ba an baka ƙwayar da in mace ta sha in namiji dubu zai sadu da ita ba za ta ɗauki ciki ba an ce miki zina da haka idan kuka yadda da auren jinsi mace ta auri 'yar uwarta mace to shikenan al'umma annabi ta daina yaduwa ba sai hankun haihu ne ma za ku zo ku ce Allahu akbar ku kai yayan ku ziyar da Qur'ani ba idan namiji ya aure dan uwansa namiji shikenan ba yanda za a yi namiji ya sadu da dan uwansa namiji ya haihu ba ruwanka da kama gida da kashe kuɗi ba ruwanka da cafane ya tafi kasuwarsa ka tafi kawai haduwa za ku yi in ka gama ka dan bashi abin da za ka bashi ita ma ba sai ta je gidan miji ba ba sai ta yi kaza ba suna nan shedanun mata a kafafen yada labarai suna dasa wa mata aƙida cewa ba sai kun yi aure ba shi sa yanzu ɗin a cikin gidajenmu da garurukanmu suka dasa mana aƙidar neman mata mata su nemi 'yan uwansu mata maɗugo ka ga mace tana neman 'yar uwarta mace wani lokacin ta biya ta kuɗi wani lokacin ta ba ta kyautar kaya wani lokacin a mata hanyar aiki wani lokacin wani lokacin wata ta ce yar uwarta aikin banza kina wahal da kanki miji yana wulakanta ki namiji dan iska namiji mara kirki namiji kaza to ba sai kikki kin ga dama kin yi auren ba me za a yi da aure in banda wahala a cikin sa to za ta rinka zuwa tana kwanciya da yar uwarta mace tana biya mata bukatar da namiji zai biya mata har azzakari na namiji an yi na roba da na wutar lantarki da wanda ake amfani da shi da hannu an yi al'auran mace a ƙasar nan duk shirin turawa ne wannan amma ba mu farga ba to suna da hanyoyi da dama na halakar da matasanmu dole sai mun yi karatu mun farka mun gane kar mu yadda a raba mu da addininmu har tarurruka da ake yi na ƙungiyoyi na ɗalibai wallahi suna da wakilai student union suna dasa wakilai a ciki kuma za a biya musu bukatar su ba tare da an sani ba da na maza da na mata duk inda kaga kaɗe-kaɗe gidan kiɗa da gidan rawa ko wani mawaƙi ko wani makaɗi da yake da followers yana da mabiya in dai zai zo ya yi taro a gari to akwai wata manufa da zai biya musu bukatar su alal akalli an lalata tunanin matawai da rawa intanet wannan kam gidan halaka kenan youtube duk waɗannan tube tube ɗin da insta instagram gram gram ɗin nan akwai abubuwan da ake yi na lalata tunanin yara matasa alal akalli ko ba komai an ɗauke tunanin yaro gaba ɗaya rayuwarsa tana kan waya da zai je sallar jam'i ba don yana danna waya wannan wayar malam in ka buɗe ta tun yanzu kaga muna bayan ishayi wallahi sai a salatu khairun minan naumi baka gama shiga ka duba abubuwan da ka duba ba a facebook kawai zaka iya awa bakwai in ka shiga in ka shiga whatsapp group ɗinka amsoshin tambayoyi da maganganun mutane da hira da waye da zaka yi chatting zaka ga yaro gaba ɗaya rayuwarsa akan chatting yake kawai kullun idonsa yana kan waya kawai cas cas cas cas cas to wannan yaron yaushe zai rufe waya haddace alkur'ani wannan yaron yaushe zai je buɗe shago ya sana'a wannan yaron yaushe zai je gona ya shuka wannan yaron yaushe zai je ya yi aikin gwamnati ya yi kaza an kashe mai zuciya don haka sai suke kirkiro wasu hanyoyi na zamani da za ka iya samun kuɗi ta cikin wannan wayar ba tare da kawo wahala ba kana kaza kana danna kaza kana kaza kana danna kaza wai za ka samu kuɗi saboda a kashe maka zuciya a hana ku zuwa gona wallahi kar ku kara kar ku rage manufofin ba wani abu bane duk hanyoyin arziki da ku kuke samu na iyaye da kakanni na asali wanda yake hanyar neman kuɗi ta dahir ta tabbas to sai tura wannan sai sun raba mu da shi yanzu ko wannan harkar da ake ta ta danne da ake ta yi a waya duk akwai manufofinsu a ciki amma yaran mu basu gane ba ko ba komai an hana ka je kasuwa ka kasa kaya ka zama ɗan kasuwa an hada ka da gaibu abin da yake cikin waya kana magana da amerika da ingila abin nan kana nan balle yara ko kana kano ko kana abuja ko kana kaza ko kana kaza da sun ga dama da sun tsinke wayar shikenan zancen ka ya kare a sa kai ta tura kuɗi akan gaibu ga kuɗinka na hakika ka je ka zuba su ka mai da su lambobi ga zahiri kudinka amma ka mai da su lambobi kuma a cinye maka lokaci duk mai wannan danne dannan ba lalle ya je sallar jam'i ba kuma in ya sallar jam'i ba lalle ya iya nafila ba to wannan ne yaron zai je zauna a makaranta sa shi da qur'ani yana yi to mai wannan danne dannan a waya shine zai je karatun jarrabawa ya ci jarrabawa alakwal an gama da shi sun yaƙi tunaninmu mu gaba ɗaya yanzu tunaninmu yana kan waya ne kawai a makabarta waya in liman yana hudu juma'a waya in an yi mutuwa zaman ta'aziyya danna waya in ana tafiya a mota ma mutum yana tuka mota yana danna waya idan ya je masallaci yana jiran liman yana hudu zai zo waya in ya je da wuri kafin liman ya zo ta da sallah waya a ko'ina ina waya ana danna waya waya waya waya ana dannawa duk wani abu ne da suka shirya shi sama da shekaru hamsin da suka wuce sun rubuta sun ce suna so a rayuwa haka kuma haka ake rayuwa yaro zai iya zuwa ya rike wayar kuɗi sefa ta miliyan kaza amma a gidansa ubansa bayi da masarar da zai ci da magariba yaro zai rike waya mai tsadar da kudinta ya fi kudin mashin din da ubansa yake hawa kai ta waya ta fi kudin mota waya guda ɗaya ta fi kudin mota da ake yawo da ita a titi akwai wayoyin da kudin su ya fi kudin motar da ake hawa yare zai zo bai da aiki a hukuma bai da shago a kasuwa bai da gona bai da kaza amma yana rike wayar naira miliyan kaza gaba ɗaya rayuwarsa idan za ka auna kawai 'yan awannin bacci ne da yake yi na dole in baccin ya kama shi don kada ciwo ya kama shi amma gaba ɗaya lokacinsa yana cikin wannan wayar afala taqilun afala tadhakkarun yau ko kabbara ɗaya ba ku yi ba saboda karatun ya shafe ku ne directly kuna zare min ido kawai dan Allah haka suka mana ko ba haka suka mana ba sun raba mu da asali yanzu kaga noma tushen arziki duk wanda ya shiga wannan harkar network network din ba zai yi noma ba zai ce ma yaushe zaka bata lokaci kana noma ba zai je ya sayo kaya ya kawo ya kasa ba ba zai yi sana'ar hannu ba ba zai rinka yin kujera ba duk za su hana mu mu wayi gari sai mu zama bayinsu sana'ar da ya kamata mu tsaya mu kula da ita ba za mu kula da ita ba duk muna yawo akan akan iska alal hawa ku rubuta ku ajiye kaɗan ne daga cikin makircin waɗannan mutane don su cinye mana lokaci su hana mu yin abin da ya kamata mai da rayuwar ƙin bacci hanya ce da ake halakar da samari a iya samun wani shago a iya samun wani wuri ta jama'a su shabab kwana suke yi wuta ne kawai za a kunna a ita shan shayi kawai majalisa dandali kudi yake samu a a me ake sai a ce kai banza yau baka je gurin hira ba amma me ake yi za su zauna su yi ta hira tunda akwai security da aminci alhamdulillah musamman kunan kasar Nijar kuna da zaman lafiya mukan Najeriya in ma baka da ka kwanta ba ka ji kararau kararau dole ka shiga gida yi to kawai sai dai ka ga samari suna zaman dandali ba aikin da suke yi illa danne dannan waya da zagin mutane da hirar banza waɗannan da suka zauna ba su koma gida ba sai karfe biyun dare ko karfe uku don Allah za su tashi sallah bai masu irin wannan tunanin za ka gansu a sahun farko a sallar juma'a to sakacin iyali da iyaye shi ma ya taimaka wajen lalata tunanin matasanmu duk uban da ya haifi 'ya'ya ya tara 'ya'ya bai yadda cewa shi wajibi ne akan sayi wa 'ya'yansa tarbiyya ba to an yi asara haihuwa duk 'ya'yan nan da kuka ga sun lalace a titi suka zama bala'i wa mutane suna da iyayensu ai wannan shine mihwarul usra kenan kasala da rashin kulawa iyaye haihuwa kawai suke suna tara 'ya'ya mutum ya auri mata ɗaya ya ta 'ya'ya kaza ya daɗa ƙara wata mata ya daɗa tara 'ya'ya 'ya'yan kawai yake dara tarawa ya tara mata ya tara 'ya'ya amma 'ya'yan da yake tara su ba su da amfani a cikin al'umma ba su da amfani a cikin addini ba su da wani abu kawai su zama shari a cikin mutane kawai baya iya tsawata musu baya iya ba su shawara baya iya cewa ku yi ku yi baya iya cewa ku bari ku bari baya iya yi amma ya iya haihuwa an tara 'ya'ya 'ya'yan banza an kama wannan ya sato mota wancan an kama shi kuma awaki yake kamawa a cikin 'ya'yansa wancan kuma ya kware wajen kama agwagin mutane wancan kuma shago yake fasa da daddare wancan kuma kullun rayuwarsa a kurkuku yake in ya fito ma zai koma ba wani ɗansa ɗaya da yake zuwa masallacin juma'a sallah da wuri ba yi da dade malamin islamiyya ba yi da dade da ya gama digiri ya je makarantar boko ba yi da dade da ya kware akan harkar siyasa zai zo ya ba da gudunmuwa bai da ɗan kasuwa amma fa alaji yana da tarin yaya yau iyaye sun zuba ido sai dai su ta haihuwa ba sa tarbiya mutum ya tara 'ya'ya ba zai iya biya musu kuɗin makarantar da za su je su karatu ba yanzu har ta shafi 'yan mata wata yarinya budurwa ta zo tana ce min malam ka taimaka mini duk abin da na bukata a wajen babana baya mini baya bani sabulun wanka a matsayina na budurwa yarinya matashiya baya bani omon wanki baya bani kuɗin hijabi baya bani kuɗin ɗinkin sallah da na yi mai magana sai ce dan abu ka ki je gurin samarin ki su baki mana ke ma bakin girma ba yanzu an wayi gari iyaye su suke tallan 'ya'yansu wa samari cewa ki je wurin samari su baki saurayin wannan zamani kuma in ya baki agogo sai ya amfana in ya baki waya sai ya amfana da ke in ya baki kudin dinki ba zai baki a banza ba shi wawa ne zai zo ta baki kudi baya cin moriyarki da haka duk yarinyar da kaga tana mu'amalar kudi ba sana'a take yi ba ba aure ne da ita ba tana juya kuɗi tana riƙe wayoyi masu tsada tana saka atamfofin da ta ga dama tana zuwa inda ta ga dama to ka bincike ta duk wanda yake cin abinci ya ga goro a cikin miya to da walakin kana cikin cin abinci ka ga goro a miya to akwai wani abu lalacewar yanzu iyaye ta kai ga yan mata ba za a kula da ita ba yarinya ka budurwa baka isa mata huda baka isa mata man shafa ita ko yarinya budurwa dole ka sai mata sabon kaya dole ka sai mata takalmi mai kyau dole ka sai mata yar jaka da za ta rataya dole ka sai mata ɗan kunne dole ka sai mata hoda dole ka sai mata gazal dole ka sai mata dan turaren za ta gyara jikinta shiga cikin gawaye dole dole bukatar yarinya budurwa a gida ba daidai yake da bukatar yaro saurayi matashi ba in namiji ne ka haife shi ka zubar da shi a kaɗan banza da kansa ma zai je nema to shi in ya fito ko bai shafa mai ba ba damuwa namiji ne yayi in ya sa silifat ba uban da zai mai magana ko bai saka agogo ba zai iya rayuwarsa in ya wanke rigarsa kawai ko guga bai ba ya mace ta isa ta yi wannan ta isa ta fito wata shafa mai ba ta isa ta fito ba dan kunne ta isa ba ta samu hijabi kala kala ba tana fita ta isa ta rinka yawo da silifas a garinsu ko a cikin balle yare ne wallahi ba za ta iya ba to kenan kaga mu 'yan mata suna da wani wato special bukata a wajen iyayensu saboda shekarunsu ya kai yanayi ne zamani ne ya kawo dole kai mata idan ko yarinya budurwa kana da ita baka mata wannan ba to ina tabbatar maka kuma za ta je wani guri ta zaɓa ta yi mata wanda ya mata kuma zai iya taɓa mutuncinta da haka na taba yin wani wa'azi nake cewa duk wanda yake da yarinya budurwa to ya ware mata wani kuɗi da zai rinka bata na biya mata bukatunta ya ce karki yadda ki je wajen wani wuri na zaki zo ni ne zan miki duk abin da kike so ke zo zan baki ina da shi in kana da shi ka bata in baka da shi ka bata hakuri amma in dai za ta riga shiga za ta rinka shiga cikin kawayenta ta ga suna canja atamfa ita ba ta da shi ta ga suna sa agogo mai tsada ba ta da shi suna rike waya mai tsada ita ba da shi suna kaza ita bata ta da shi to za a koya mata hanyar da za ta je a bata yaro ɗaya zai iya biya mata wannan bukatun gaba ɗaya amma ya sati yana lalata ta kana can kana kwance a gadonka kana munshari abubuwan suna da yawa da nake so na fada kuma lokacin bayi da yawa wallahi sai mu haƙura a nan mu dakata eh, amma ban kai gaba inda nake so na tsaya ba ban kai ba to amma dai lokaci ya riga yayi ai sai dai mu dan dakata saboda akwai sauran malamai akwai jawabai ina fatan dai kun gane abin da nake nufi to abu na ƙarshe da zan tsaya kan shi ya ku samari matasa na ƙasar Nijar yanzu dai kowa ya gane mai Nijar ko ko ba ka bane to kowane kowane matashi dan Nijar ya ji cewa shi dan Nijar ne kuma ya yi ala ya bugi kirci ya ce shi dan Nijar ne kuma yana son Nijar kuma zai taimaki Nijar zai kare Nijar. Idan yaƙi yana so ya ci kafa sai ka shirya gida. Duk lokacin da barayi suka dame ka suna ƙarshi ya kamata ka ƙara tsawon katangarka kuma ya kamata ka tsaya da makami ka jira duk wanda ya hauro ka yi mai ka make kafarsa. saboda ya shigo maka gidanka zai maka ta'addanci duk wanda ya zo kana da mota ka da kake hawa ko kana da matarka ka ce zai kwace maka ita ya kamata ka kyale shi ka yi duk hanyar da za ka yi ka hana shi kada ya kwace maka a'a za ka yi dabara ne ka ɓoye a'a za ka yi masa fada ne ka ce kar ya yi a'a za ka tanadi ƙarfi ne da in ya zo ba za ka bar shi ya kwata ba to ya rage gare ka duk wanda yake da dukiya yake da arziki ba sai ya kula da dukiyarsa ba yanzu akwai hankali mutum ya tara taron raƙuma miliyan guda ya zuba su a daji ya tafi baya kula da su akwai hankali a ce mutum yana da rijiya ta mai kawai shi kenan ya bari wasu ne za su zo suna ɗiban man suna sha shi kuma yana ce yana ha ya buɗe baki yanzu daidai ne alhaji ka buɗe katon sto ka tara kayan taliya da madara da tumatir da komai da komai shikenan sai ka bari wani ya zo ya karbe maka to kaga akwai bukatar kai ilimin da zaka kare dukiyarka kuma ka samu karfin da zaka iya kare dukiyarka duk wanda ya tara kuɗi dole ne miya zai yi gadin kuɗin shi to kuma duk inda yake yau akwai arziki to warwasan arzikin na ake yanda ka san rayuwar dabbobi a daji wasu kasashen haka suka mai da ƙananan kasashe masu tasowa duk inda zaki yake a cikin daji in ya ga ƙaramar dabba cinye ta yake duk inda damisa yake a daji kaga damisa yana da ƙarfi saboda su ne manyan daji zaki su ne manyan daji akwai fim ɗin da na gani zaki dan renin hankali ka duba girman giwa gau gau amma sai ga zaki wai yana bin giwa saboda yana gadaran yana da karfi saboda ana faɗa a duniya cewa shi mai karfi ne to haka manya-manyan ƙasashe suke na duniya in suka samu ƙasar da take mai rauni za su yi iya ƙoƙarin da za su su ci abin da za su ci kai kuma ya rage gare ka ka zama farisa dabbar da aka farauce ta wannan kukan kurciya ma jawabi ne nake ka nutsu ka san waye kai babu ku ba raba kai ya ku al'umman mutanen Nijar ku haɗa kanku kawai ku ɗaya ne ba magana ƙabilanci a yanzu a halin da kuke ciki kar ku yi wallahi inni lakum nasihun amin in kuka rike harkar ƙabilanci to ta ciki za a zo a raba kanku a sa ku ta faɗa da juna da kiyayya da ka kar ku yadda ku yawaici kawai duk ɗan Nijar ɗan Nijar ne duk wanda Allah ya bashi mulki duk wanda Allah ya sa yake rike da ƙasa kawai dan uwanku ne ku yanzu so kike ku haɗa kanku ku kubuta tukunna in kun ci kun ƙoshi hankali ya kwanta arziki ya yaɗu to ai wata magana amma duk wanda zai kawo muku wata magana makamanciyar wannan wallahi baya son ku ku kula da abin da ya shafi harkar addini kar ku bari a sa muku faɗa daga gaba da ƙiyayya cikin addini saboda shi maƙiyi da kuke gani da hanyar da zai yi sa muku ƙiyayya da gaba ku yi faɗa da junanku to sai ya samu damar shigowa ina ce sai ni da kai muna faɗa ne wannan zai zo ce zai raba ko to wani yana so ya rabiya ta dalilin rabiyan sai ya shaje aljihunka tunda kuna da abin da kuke da shi wannan mai kuɗi ne wannan mai kuɗi ne sai a haza su faɗa sai wani ya zo ya ce ni rabiya zan yi sai ya shigo dalilin ya raba ku sai ya caje ka ya caje ka shikenan da ka sai ka kula kar ku yi fada kar ku raba kanku ku zama tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya sannan ku ba da cikakken haɗin kai wa shugabanninku da ku yanzu suka fara kuma sun yi mukhatara sun bayar da rayuwarsu fa suka shiga wannan fada faɗan da ya fi ƙarfinsu wallahi Allah ne kawai ya yi musu shi dole mu musu addu'a Allah ya ƙara kama musu sun yi ƙoƙari sun yi ƙoƙari sun yi ƙoƙari amma sun faɗa sun ce ƙoƙarinsu nan ba nasu bane na Allah ne sojan Nijar ya faɗa ya ce kakinsa ba shi ya bashi ba bindigarsa ba ita ta bashi ba Allah ne ya bashi da addu'ar talakawa da mutanen ƙasa da aka yanzu abin da ke ku shine ku yi ta addu'a ku yi ta roƙon Allah Allah ya kama musu Allah ya rike hannunsu ku yi ta haƙuri da su da daɗi ko ba daɗi kuma dole ne ƙasa ta shiga cikin ɗan matsi da ƙunci tunda yanzu ne ake so a farka duk lokacin da ake wanke riga kan ai riga sai ta yi haƙuri ko riga idan ka sa ta cikin omo ba haka kake mata ba kana ta dirza ta kana ta dirza ta tana jin zafi amma in ka gama ka shanya ta ba haske za ta yi ba to yaya za ku ce ba za ku sha wahala ba dole ku sha wahala ai amma wannan wahalar ita ta fi muku daɗi akan wahalar shekara goma da ta wuce yanzu kuna da cikakken mulki akan fetur ɗinku ku saya ku sayar wa wata ƙasa ku sha ku ƙoshi ku ba wata ƙasa yanzu kuna da cikakken mulki akan duk arzikin da za a fitar a cikin ƙasar ku yanzu kuna da iko ba wanda ya shigo ƙasar ku sai kun yarda sai kun amince in ba ku haɗa kai ba za ku yi nasara a cikin tafiyar ku ba wanda kuma ba ma son haka da haka lalle a yi nasara malaman addini ku dage da wa'azi a haɗa kan mutane a zauna lafiya kuma duk lokacin da kuka samu daman addu'a ku daga hannu ku yi addu'a ku ce ya Allah ka taimaki ƙasanmu Allah ka agaza wa ƙasanmu Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka kwantar da makirci mai makirci duk sharri mai sharri Allah karka bashi nasara hadihi wasiyati ilaikum wannan ita ce wasiya ta zuwa gare ku ina muku fatan alkhairi allah ya zaunar da ku lafiya allah ya kare dukkan fitintinu allah ya taimaki musulunci da musulmai kuma allah ya sa wannan daula jamhuriya ta ƙasar nijar ya zama dandali ce ta addinin musulunci allah ya taimake ku ya muku agaji kuma mu ma ya taimake mu da sauran mu na afirka gaba ɗaya ƙasa ta najeriya da na fito daga cikinta na neman addu'a gare ku allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya mu allah ya kwanta mana da hankali ya raba mu da sharri masu sharri da makircin masu makirci allah ya ba mu abin da za mu ci yunwar da take fuskantar mu allah ya takaita mana ita talaucin da yake fuskantar mu tsadar rayuwa da yake fuskantar mu a najeriya allah ya takaita mana Allah ya ba wa mu tunani da za su gane halin da talakawa suke ciki su taimaka musu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala